Mun yi bincike kenan har zuwa wuri mafi tsarki, amma a sai yanzu za mu ci gaba zuwa a'a, mun koya har zuwa wuri mai tsarki, yanzu za mu shiga wuri mafi tsarki. Kenan domin mu kai wuri mafi tsarki akwai wani labule ko? wani labule ne wanda yana kama da wannan, labule da aka sa ruhewa. mai kama da sama kuma wannan ya kamata ya mu cewa farawa sura uku aya 24 da 25 bayan Adamu da Hawa wa hidda su daga gona aida wannan kerubobi an hauda su su tare kofa shiga haikali labule zuwa shiga wuri mai tsarki yana da kerubobi in muka shiga akwai akwata alkawali yana da kerubobi biyu saman shi kerubobi ko ina kuma wannan yana da mahimmanci ga 'ya'yan Isra'ila domin suna kusantowa da Allah. Kinan wannan labule wanda ya kamata mu shiga taurin shi mu shiga wannan wuri mafi tsarki. Kuma mu a yanzu mun san da cewa saboda samun alkawali wannan labule me yake nihi ko? ne ma'anar wannan labule? ko mun manci, <laughs> ba mu sani ba ne mu je cikin ibraniyawa sura goma aya ashirin in mun samu mu karanta tare ta wurin sabuwar hanya rayayya wadda ya buɗe mana ta labulen nan wato jikinsa kenan wannan labule menene Yesu Kiristi jikin Yesu lokacin da aka aka kece wannan jikin shi akan gice wannan labule na sambaga na haikali ya kece tun daga sama a ƙasa kuma hanyar nan ta buɗe zuwa tsuri mai mafi tsarki kenan ba babban firist kaɗai ba ne ba amma duka wani su gaskanta su ma suna iya shiga wannan ɗaukaka ta Allah ta wurin wannan sunan Yesu. Kuma ya buɗe wannan hanya domin mu ta wurin ba da jikinsa. Kenan wannan shine labule wanda ke raba wuri mafi tsarki da wuri mai tsarki. Kenan yanzu idan kuka shiga cikin wannan wuri mafi tsarki muke akwai. akwai akwatin alkawali kenan yanzu za mu ga akwatin alkawali mu je cikin mu diba wannan takardu namu eh, takarda ta farko eh, tana buga so mataɓi ne kenan takarda ta biyu inda kuke ganin hoton akwatin alkawali kenan shine kamannin akwatin alkawali lalle wata babban wani babban kwando ne da marhi kuma a saman shi akwai wayannan kerubobi biyu sannan yana da abubuwan kami biyu kamawa biyu domin firistoci su iya wayannan suna iya ɗaukar shi ta wannan ba a iya taɓa shi in an taɓa shi ana mutuwa ku tuna wannan labarin wannan hut da dahu lokacin da suka ɗauko shi eh, idan sai suka taba shi sai suka mutu wani ɗansu ya taba ya mutu mine ne suka yi ba daidai ba eh wani mai yi wani lauyawa ne ko eh, wani layin tsararsu ce su ɗauka shi ne ya kamata su yi ba su sa shi ba littafi ya gaya mu haza cewa wannan akwatin alkawali wato 'ya'yan kohaf ne ya kamata su ɗauke shi wannan a cikin a lewiyawa 'ya'yan kohaf su ne za su ɗauke shi saman kafaɗinsu sauran suna iya rakiya shi amma sai waɗannan 'ya'ya ne na firist da 'ya'yan kohaf za su ɗauke shi amma wa'annan abin da ‘ya'yan su ba su san da wannan ba ba su san ba su karanta littafi ba shi ne matsalai ko ba su san menene eh, tsarin Allah ba su san umarnin Allah ba haka Allah ke so a yi da mutum shi kenan madiba kwata alkawari wannan kwando ne na azurfa wanda eh, an shafe shi ƙayyadadde kowane shafi wato tsawon shi da kwaɗin shi da girman shi da zurfin shi duka an bayyana an yi shi kuma da mi an yi shi da wannan iccen kushe ko kuma an lulluɓe shi da zinariya kenan wannan akwatin yake yake nihi wannan yana bayyana mutuntakar yesu wannan icce na kushe sannan wannan zinariya kuma tana bayyana mi tana bayyana wannan tsarkin yesu wannan allantaka ta shi kenan zinariya ce tsantsa saboda mi zinariya take bayyana allantaka yesu saboda zinariya ba ta sakewa zinariya ba ta sakewa ko ibraniyawa sura, sura sha uku na cewa yesu shi ne jiya yau har abada amen kenan wannan akwatin alkawali wannan akwati wannan icce nashi na bayyana wato mutuntaka Yesu kuma da allantakarsa zinariya abin da ke da kwa cikin wannan akwati akwai abubuwa uku cikin akwati akwai wannan eh, tire na manna akwai waannan eh, alluna na dokoki sannan da sanda haruna kenan bari mu dibi waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya Abu na farko shine wannan tire faranti na manna. Lokacin da manna ta fara sabkowa daga sama cikin sheji wato a zangonsu na bakwai Allah ya ce Musa da Haruna su ɗauki tururuwa su sa wannan manna. Menene wannan? Wannan eh, wannan an ce su sa wannan tamkar shaida kenan Allah ya ce ma Haruna su ɗauki wannan manna su sa cikin wani ture kuma su sa cikin wannan akwatin alkawali a gaban wannan alluna biyu kenan wannan tire na manna me yake koya mana wannan faranti me yake koya mana yana bayyana Yesu Kristo wanda shine gurinsa daga sama ko Yesu shine gurin sama a mata Sura hudu aya hudu na cewa mutum ba zai rayu da gurasa kaɗai ba amma da kowace magana da ke hitowa daga Allah. Kenan wannan faranti na manna an adana shi cikin wannan akwatin alkawali amma ko kun san da cewa mudiba cikin fitowa sura 16 aya 33 da 34. bari in karanta sai Musa ya ce ga abin da umarnin Ubangiji bari kowane a kiyaye shi cikin tsararraki sai Musa ya ce wa Haruna ɗauki eh, tukunya ka zuba gudu a Musa ya ce ma Haruna ka ɗauki eh, tukunya ka zuba mudu eh, guda na manna a ciki ka ajiye a gaban Ubangiji a adana har dukan zamanin kenan muka karanta wannan eh, cikin turanci ba za mu gane wannan ba amma in muka diba cikin eh, yare na girka Allah yana ce ma Musa da Haruna su yi abu biyu nan yana cewa su ɗauki wannan tukunya ta manna su sa cikin wannan akwatin alkawali amma yana ce ma 'ya'yan Isra'ila kowace iyali ya kamata ta sami ta tukunya ta manna cikin gidansu su ajiye ta ashe ta Ibrahim Park ya bayyana wannan cikin littafin shi, saboda idan muka diba yaren girka, akwai abu kalamu biyu da aka yi wanda su. Kalma farko tana cikin wato tamkar mutum guda ne ake magana ana ma Haruna, kai ka ɗauki wannan tukunya ta manna. Sannan kalmar ta biyu an yi amfani da ita zuwa ga mutum da yawa ko ku ɗauki dan ana ba ana mutum guda ba amma ana cewa ku duka kuma ku ɗauki manna a cikin gidajen ku wanda za ku adanawa cikin tsararraku domin ku nuna mu zura ku ku nuna mu shine abin da kakanninmu suka ci a cikin shi kenan me wannan ke ni wannan yana gare mu ne wannan yana bayyana a gare mu ne kenan Allah yana ce mu Kowannan ku ya kamata ya sami wannan manna ta a cikin gidan shi domin ku iya nuna ma 'ya'yanku kuma shi ne maganar Allah wannan shi ne Yesu Kiristi. kenan mu iya nuna mu tsararraki da za su zuwa saboda in yana cikin wannan akwatin alkawali ba za su iya gani ba ko ba wanda ke iya gani shi in kun ka taba ka mutu ko kenan hanya guda da za su iya da za a iya cikin za su tsararraki za su gani shine in sun aje cikin gidajensu amma kun san menene abun ba mamaki na me ya faɗi ga manna lokacin da aka ashe ta har zuwa sahi. tana lalacewa ko sai ta lalace amma wannan manna abun ban mamaki ina da wannan wannan manna da suke adanawa cikin wannan akwatin alkawali da wani da za su adanawa cikin gidajensu manna ce ta kwana da shidda ku tuna a kwanar shidda me yawa lokacin da suka aje ta har ranar asabar ba ta lalacewa ko kenan tunanina shi ne wannan manna ce ta kwana na shidda ita ce suka ɗauka suka adana domin tsararraki kenan wannan shine tukunyan manna abu na biyu wanda ke cikin wannan akwatin alkawali shine waɗannan alluna biyu na dokoki me kuke tunani game da waɗannan alluna ka harce ni in kuka diba suna kama tamkar an yi shafansu ne ɗa biyu ko da duwatsu sai akwai rubutu samansu kun san mine ne ba daidai ba nan in an kuka dibe su in kuka dibe girman akwatin alkawalin wannan bai iya shiga cikin shi in an ka sa su bai bai a a yare akwatin kudi ba haka ne suke haka ne suke ko ga sunan ne allunan biyu ga yadda suke kudi kudi bi eh, kudi ba fitowa sura talatin da biyu wani abu da mai yawa ba ku sani ba talatin da biyu aya sha biyar mu karanta tare Musa ya sauko daga kan dutsen da allunan dutsen nan biyu na shaida hannunsa, allunan rubutattu ne ciki da baya. Ko kun ga ko kusan da wannan? An rubuta su ciki da baya, ciki da baya. An yi rubutu, an yi rubutu ciki da baya. Kenan, kakane aka raba su, an rubuta dokokin kaka dokokin dokokin goma dokokin goma ne aka rubuta saman su kadai kenan kaka ne aka rubuta dokokin daya biyu uku hudu <laughs> biyar zuwa goma da mi eh, amma amincin an rubuta ɗaya zuwa biyar to nawa zai ragewa kenan ko wani wani ne ya sani hutuna ɗaya zuwa huɗu suna haɗin kan hulɗanmu da Allah ko biyar zuwa goma na hulɗanmu da juna. Kenan alloli biyu ne ga su ko? Alluna biyu ne kuma kowane cike da waje an yi rubutu kenan akwai sashe hudu Kenan nan ya ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai sauran ya ne aka raba wannan bi uku uku uku ina shi masan dai araba su amma waɗannan taɓaloli biyu wato abu guda suka kumsa allolin biyu menene rubutu guda kenan dokoki goma an rubuta sama allo guda sannan eh, alloli dokoki goma an rubuta su sama wancan allo guda kenan daidai suke abu guda suke aka rubuta saboda me menene wannan wannan ana kiransu kalmomi na alkawari wannan dokoki goma ana kiransu kalmomi na alkawari kenan menene alkawali alkawali tamkar wata yarjejeniya ce lokacin da kuka rubuta wata yarjejeniya ana baku ana baku takarda ko wadda ke tabbatar da wannan kenan waɗannan alloli biyu tamkar yarjejeniyar nan nan ce biyu kenan tamkar yarjejeniya ce ta alkawali wadda Allah ya tare da wayannan mutane guda na Allah ne guda na 'ya'yan Isra'ila amma Allah ya ce ku ku rike duka biyu kenan dukkan su biyu an sa su cikin akwatin alkawali ko ɗaya ne suke? A'a. Uh, in rubutun ɗaya ne a'a mun san da wannan saboda ya kamata su kwamshi wannan kalmomi na alkawali kuma Allah ya so a yi su kala a yi su da biyu guda domin mu guda domin shi sannan wannan uh, alluna biyu ne da aka yi karo na biyu ko ku tuna karo na farko eh, musa da ya sauko daga kan duce ya iske ana suna bautar wannan dan maraki sai ya hasala sai ya mi sai ya hoshe su ya buga su kasa suka hoshe saboda mi musa ya hosa su saboda ya hasata ina yi wannan shine alkawali wannan yarjejeniya ce sannan menene kumshin wannan yarjejeniya ba za ka samu wani Allah a gabana ba ba za ka yi wani gumki kamar ni na wani Allah ba a gabana kenan lokacin suka wannan ɗan maraƙi sun karya wannan yarjejeniya kenan Musa inda bai hoshe wa'annan alloli mi zai faruwa ‘ya'yan Isra'ila za su mutu kenan taurin eh, neman gahara ne neman tubar jama'a ne ya hoshe Allah alluna biyu ko domin ya ceci 'ya'yan isra'ila kuma allah ya ce ma musa ya dawo karo kwana na gaba ya ce allah ya dawo shi da kanshi sai ya hohosa wa'annan eh, alluna mu diba cikin kuba eh, shari'a sura goma a wannan lokaci allah ya ce mini kai da kanka ka tsebo wa'annan eh, alluna kuma ka zo a kan duce kuma ka kenan ka ƙera eh, ka ƙera kakkara biyu na azurfa don ka riƙa kirawo taron jama'a don kuma ka rika eh, sassashe su lokacin tashi daga zango kenan Allah sai ya rubutu saman su shi Musa shi da kanshi zai ɗebo su kenan waɗannan alloli biyu na alkawali suna da wannan kalmomi maganar Allah a saman su me wannan yake koya mu a yau mu je a cikin Irmiya Sura talatin da ɗaya. Talatin da ɗaya, aya talatin da uku. Yana cewa kiran Irmiya talatin da ɗaya na magana kan sabon alkawali ko eh, yana cewa Eh, amma wannan shine eh, alkawarin da zan yi da mutanen Isra'ila eh, wannan shine alkawarin da zan yi da mutanen Isra'ila bayan waɗancan kwanaki ni ubangiji na faɗa zan sa dokokina a cikinsu zan rubuta su a zukatansu zan zama Allahnsu za su zama jama'ata kenan cikin tsohon alkawali wanda shine wannan alkawali na kan dutsen sinami Allah ya yi Allah ya rubuta dokokin shi kan wannan alluna na duci amma cikin sabon alkawari mai Allah me Allah ya alkawarta zai rubuta wannan dokoki kan zukatansu zai rubuta wannan dokoki ga zukata kenan akwai alloli biyu kuma wannan suna kumshe da maganganu na alkawali wanda suna bayyana wannan mutane na sabon alkawali na ƙarshen zamani wato ni da kai kenan idan muka gaskanta da alkawalin Allah wannan alkawali in mun gaskanta da shi to wannan zai faru wato shi da kanshi zai sa wannan magana tashi a kan zukatan me wannan yake ni wato za mu iya riƙe waɗannan maganganu nashi waɗannan alloli da alluna da aka rubuta ana iya goge waɗannan maganganu a'a ba a iya goge su kenan wannan yana nufin cewa ba a iya shaye su ba a iya goge su suna na har abada kuma wannan yana bayyana wato zamani na karshe lokacin da mutane na masu sabon alkawar za su samu maganar Allah a cikin zukatansu zai sake zukatansu zai sake rayuwarsu kamar ya bisharar Yesu Kiristi wannan shine bisharar fansa kuma shine zai sake rayuwarmu wannan dokoki na tsohon alkawali ba su iya yin wannan amma Allah yana iya yin wannan zai sake zukatanmu amen bari mu je cikin eh, korintiya ta biyu sura uku korintiya ta biyu sura uku aya biyu da uku Korintiya ta biyu Sura uku aya biyu da uku. Mu karanta tare. Ai ku kanku ku ne wasiƙar mun ta yabo wadda aka rubuta a zuciyarku domin kowa ya santa ya kuma karanta ta, a fili yake ku wasiƙa ce ta almasihu ta hannunmu ba kuwa eh, ta tawada ba ne amma na ruhun Allah rayayye. Kenan waɗannan alloli biyu suna bayyana wannan sukata namu da za a sabunta wato waɗannan mutane sabon alkawali. sannan uku uh, abu na uku cikin wannan shine wannan sanda ta musa da tana da hure kenan mun san da cewa wanda mun wannan labari ko uh, wannan uh, sun yi tayaswa ga musa sannan suka ce kai ba kai kaɗai ba ne ba Allah ya bayyana gare ka kuma kai kaɗai ba Allah ya ba wahayi ko mu ai muna magana da Allah don mi kai kake ɗauka kanka wani abu ko kenan wannan tawaye na hora yana bayyana wato wannan tayaswa na 'ya'yan Isra'ila ka game da Yesu Yesu shi ne wannan ɗan tino Allah wanda shi shi ne Allah. sauran shugabanni na, na, na addini na Isra'ila suka ce ai mu Allah ya aiko mu mu muna magana da Allah Allah yana magana da mu ko wannan kuma gaskiya ce a cikin rayuwar mu a yau suka yi tawaye game da wannan Yesu Kristi kenan domin domin ya bayyana wannan misali na cewa ah, Haruna shine wanda Allah ya zaba me Allah ya ce mushi Allah ya ce ma Haruna ya, kawo wannan sanda tashi ya kawo wannan sanda tashi ya, kawo sanda sha biyu domin kowace zuri'a kuma suka kawo su suka haza su gaban wannan eh, shaida kuma sanda haruna ita kaɗai ce ke da taihuri ko Mudiba ƙida ya Sura sha bakwai a rana, ta, da rana ta waye sai Musa ya she gaban wannan bagaji na shaida sai ga wannan sanda ta Haruna ta yi hure kuma ta ba da kunnuwa daga gare ta kenan wannan sanda ta yi mi ta ba da ‘ya'ya kam kudi ba wannan sanda wannan iccen sanda da aka dace ya ba da ‘ya'ya kenan mi wannan sanda ta aruna da wannan hurera ta take koya mun wannan sanda ta haruna tana bayyana tashin yesu kristi a wannan da wannan faɗaɗawa bishara ta yesu wannan sanda wannan icce ne matacce ita ne wanda an dace an matacce ne kuma ya ba da 'ya'ya kenan wannan yana bayyana tashin yesu daga matattu Yesu ya mutu kowa ya aza cewa eh eh shikenan mun yi nasara mun kashe shi amma ya tashi sannan kuma saboda iccen da ya bada da ‘ya'ya na koya mu cewa wannan faɗaɗawa bishara yaɗuwa bishara ta Yesu kristi bishara Yesu kristi wanda za a shaida wanda yana shaida tashin Yesu zai bada da ‘ya'ya Waɗannan kenan su ne abubuwa uku da ke cikin wannan akwatin alkawali masu sarki. tambayar shi yana cewa akwai abu guda cikin ko ba shari'a an ce abu guda ke da kwai mu shi cikin ibraniyawa sura tara aya uku da hudu Ibraniyawa Sura tara aya hudu na cewa, A cikinsa kuwa da faranti na zinariya domin eh, ƙona turare da kuma akwatin alkawali da aka yi masa laffa eh, da zinariya ta kowane gefe, a cikinsa kuwa akwai tasar zinariya da manna a ciki. Kenan eh, wannan shine ne Eh, lalle wannan akwatin alkawali yana da abubuwa uku a cikin shi wannan alluna biyu wannan faranti na manna da wannan sanda ta musa sannan eh, bayan mun shiga cikin in muka zo cikin kuma shari'a bayan eh, in muka shigo cikin littafin tarihi bayan an rushe wannan wannan haikali na salma mai yiwa an buɗe shi amma a wannan lokaci wa'annan alluna biyu kaɗai ke da kwai ciki amma a farko lokacin da Allah ya bada shi ga 'ya'yan Isra'ila waɗannan abubuwa uku ne ke da kwai a cikin shi sannan abubuwa uku dukansu suna bayyana Yesu Kiristi suna bayyana Yesu Kiristi ya zuciyar Yesu tamkar waɗannan alluna ne na na dokoki shine kalmai shine kalma alkawali a cikin zuciyar shi sannan wannan wannan shine abin da muke bukatar mu zama eh, mu zama wannan kalma ta alkawali a cikinmu amma a nan ne a wannan abubuwa uku da aka sa cikin akwati mai Allah yake ce Musa ya yi ya ce ya rihe su ya rihe su ya rihe wannan da wannan marhi da ke rihe yake ni wannan alheri kenan wannan alheri ya yi daban da akwatin alkawalin an yi shi da ice kuma an lullube shi da zinariya amma wannan marhi na rihewa shi wato zinariya ce tsantsa wannan marhi zinariya ce tsantsa ko kuna iya tunani nauyin shi akwai nauyi sosai sannan wannan domin a rihe wannan akwatin alkawali ne sannan a kerubobi biyu da ke a saman shi waɗannan kerubobi biyu wato su ma kama suke da wannan marhi kenan ba kama an yi kerubobin ne sannan a laƙa su ga marhin a'a tare tare aka yi su wuri guda lokaci guda aka yi su kamar abu guda ne dukansu sannan Allah ya ce zan sadu da ku a nan ina ina ne wannan wuri da ake cewa a kan wannan marhi tsakiyar wa'annan tsakanin wa'annan kerubobi muke akwai muke da kwaya nan tsakiyar wa'annan kerubobi bi muke da kwai babu komi ko babu komi a nan wurin amma Allah ya ce zan sadu da ku a nan saboda mi saboda ‘ya'yan Isra'ila ba za su yi wani hoto na Allah ba ba za su yi wani hoto ba maimakon Allah kenan wannan shine Allah tsakanin waɗannan kirgobi biyu saman marhim kuma nan ne Allah ke magana da ‘ya'yan Isra'ila nan ne Allah ke magana da Musa kenan mu diba cikin wannan wannan tarihin fansa da muke ganewa cikin wannan wannan akwatin alkawali na bayyana yesu kristi musamman wannan marhi na ɗaukaka wannan akwatin alkawali an lullube shi da wannan marhi na alheri wanda yana nufin cewa allah ba zai hukunta mu ba tare da wannan eh, wannan umarni na doka da ya bada ciki ya rihe wannan ya rihe wannan kakku buɗe shi wannan yana bayyana wato wannan fansa ta Yesu Kristi wannan gafara ta Yesu Kristi in Yesu lalle zai hukunta mu dangace da dokokin da na Allah mai zai faru dukkan mu za mu mutu ko dukkan mu za mu halaka kenan Yesu ya rihe wannan da wannan da wannan alherin shi da wannan shi nashi kuma Abu na biyu, yana bayyana wannan kamanni na wannan tsarkaka waɗanda suka samu mai aifuwa ta wurin mutuwar tashin Yesu. Mene saboda wannan akwatin alkawari ke bayyana wato eh, kamannin waɗannan tsarkaka saboda yana da waɗannan alluna biyu na, na, na, na dokoki a ciki kuma mutane da aka maye haifuwarsu cikin wannan sabon alkawali yana bayyana cewa yadda mu a cikin zukatanmu mun riƙe maganar Allah waɗannan mutanen sabon alkawali ya kamata su yi su riƙe wannan maganar Allah a cikin zukatansu wannan maganar Allah ta tsaya a cikin zukatanmu kenan wannan akwatin alkawali yana bayyana wannan kamanni na wannan tsarkaka na sabon alkawali ga yadda ya kamata mu mu zama magana tana a cikin wannan yana nihin cewa mu yanzu mu ne akwatin alkawali wato ke wanda ke, ke wanda ke zama ki tabbatar da kasancewa Allah amen kenan Irmiya Sura 31 da korintiyawa ta 1. mi me kamata mu yi shi ne da dukkan zuciya mu sa wannan maganar Allah a cikin zukatan mu riƙe wannan maganar Allah shi ne aikin da ya ya kan kowane tsarki da ya karbi wannan sabon alkawali. Kuma na gaskanta da cewa shi yasa muke a nan ne a yau ko shi ne abin da muke yi. Muna ƙoƙari mu sa wannan rubutu wannan shafe ba mu yin shi kan duce ko amma muna ci gaba da sawa a cikin zukatanmu kuma zai ɗaukan mu lokaci amma yayin da muka ƙare wannan zai zama araba da ba mai iya goge shi kenan wannan kursi na bayyana wato wannan hadaya ta yesu kiristi wadda ta lullube dukan zunubanmu